saboda duk sa'an da kake tafiya a cikin komai in ba daidaito kai ba sai kan ya jawo ka ya mai da kai akasin abin da kake nufi mun gane ko imamu ali ibn abi talib min ahli bayt sirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine nijin fatima amma imam ali da kansa ya tabbatar da sayyidina abubakar ya fi yana gaba da Allahu akbar mun gane ku shi yasa in kace kai wa'ansu sahabbai su ne kai ka da su wa'ansu ba su ka da su ba ka so ki kaunar da kake yi wa manzon Allah sai sai kan ba zai bar ka anan ba sai ya kama hannunka ya je ya saka ka cikin halaka wani alkhairi ka samu wurin Allah in ce duk sahabban manzon Allah shi riga sai Abu Zarr da Miqdad da Bilal wai duk sahabban manzon Allah kafirai ne la'anannu ne sai mutum da a sai inda shekan zai barka kenan al'amarin da sauki in ka tafi ka tafi farko ana so a kawata maka abu ka shiga ba za a bayyana maka duk abin da ke ciki ba sai a kawata maka farkon abin a za a shafa maka zuma a bakin abin ai kaunar ahlul bait ne kaunar eh, Allah ya eh, rubuta ahlul bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk sahabban manzon Allah sai na abubakar ya fi shi wurin Allah wurin manzon Allah haka ba shi kai duk irin kauna da kake wa sunana sai da Fatima duk irin kauna da kake ma sayyidina Ali radiyallahu anhu ma baki daya radda kala an ci sayyidina Abubakar duk ka rusa aikin da kai kuma duk wanda ke cikin wannan akida wallahi tallahi imam sayyidina abubakar wurin shi alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in haka su fa dukkan su baki daya fiye da shekaru muka yi hulɗa da su ba wai wai ne ake ciki ko fiye da shekaru ashirin muna hulɗa da su mun zauna da su na kawula mun zauna da su a madina su ne ke sai da nama mahauta su ne ba abin da ba sa yi ba kyakkyanci da ba sa yi abu ne mai lada wurin su su cuci ahlus sunna sai su samu lada yasa duk abin da ka sani za su yi billahi la ilaha illa huwa dan su da kai sai yi suna kiwon karnuka duk har kan ko ina suna nan sai ta sai sai kar kalla sunan ta Aisha mage sunan shi Muawiya wallahi dan kaskantar da na Aisha yace ya Aisha ya Aisha kalla wacce take manzon Allah na son ta yana kaunanta tana son manzon Allah tana kaunarsa ita ce kaskantacciya amma na abubakar na umar na usman na na fatima na na aisha na na hafsa duk cewa su da anatullahi alaihi har imam kuma kumaini sai da ya fada a cikin littafin su suna ce ba a so kawai amma na saya muka abinda al'umma ke ci yanzu yanzu za ka wasa billahi allazi la ilaha illa huwa ba ci gaban musulunci duk kafiran duniya ka su kai daidai ran da kana a cikin abubakar ka rusa aikin da kai duk baki ɗaya a banza a wuce dan me za a zage su mai kai fada a zaka kullum ka tashi da safe da yamma sai ka la'anci sai na abubakar wane ne kuma yi sai ka la'anci sai na umar sai ka sai na abubakar umar na na aisha na na hafsa har na Usman wanda yake ya aure ƴaƴan manzon Allah guda biyu ɗaya bayan ɗaya wallahi tallahi la anta suke kuma wannan alqur'ani da muke rike da shi billahi allazi la ilaha illa huwa ba da shi aiki ba su yarda da ba kuma a'immatul baiti malaman ahlul baiti a wurin bambanci tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai shine Allah bai halaka musu bai aure fiye da hudu amma sauran komai daidai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe in kai tafiya kai tafiya za ka zo ka ga cikin mazhabin inda ya tabbatar da cewa sayyidina jibril ma kuskure yayi an aiko shi da manzanci sako wurin sayyidina aliyu ne ba Muhammad bin Abdullahi amma yanzu ba za su ga maka wannan ba kuma ka yi hakuri ba daɗi amma wallahi tallahi tsirar da kai ake duk abin da muke faɗa duk abin da ya shafe ka malamin tsoro ne malamin wane ne ko wata kungiya take wallahi tallahi ba wai don a kuske ka ko a tosa ka ake ba a'a ana son a dawo ma da martabar kai to amma wani abin ba ka iya fahimtar sa tun daga farkon fari sai in tafiya kai tafiya sai ka zo kai gobiya amma kai hakuri kada kai fushi ka shi da amfani da shekai ya san cewa fushin nan shine alkhairi sai saka maka sakaci ka duba ka gani yadda kake kake haba haba da kafirai da harna ke dan ya san kan halaka ki ne ba za maka hutu a kan yace wannan cewa za a iya ba mutum ya je aikin hajji shi ne mazhabin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ruya anhu an rawaito daga sayyidina ali annahu qala shi ya fada ma li shaykhin kabirin lam yahujja sayyidina ali ya faɗa ma wani tsoho da bai taba aikin hajji ba yanzu kuma ba zai iya yake jahiz rajulan yahujja anka ka shirya wani mutum ya je maka aikin hajji wa ila hadha dhahaba sauri. wa حنيفة Mubarak, وابن المبارك wa وإسحاق duk waɗannan manyan malamai sun ce ya halatta mutum ya baiwa wanda zai aikin haji in ba zai iya ba me iko da kuɗi kiran ba shi da lafiya mas'ala ta biyu wasani an yakuna qadiran ala man ala man yabdulu lahu sa'at wa niyabata fa yahujja anhu fa hadha aidan yalzamuhu inda Ahmad عنه عنه عند الشافعي وأحمد وابن راهويه وقال أبو حنيفة لا يلزم الحج ببلغ ساعة بحال يتي مسألة تبي يا زمان ba kuɗi ne da kai ba kana da lafiya ba ka da kudi ko kana da kudi ba ka da lafiya aka ce za ka ba wani tafi to amma wannan baka da iko baka da lafiya amma in kana da iko kan wani kace wani je kai min aikin haji ya bi ka kuma lallai ya yi ma biyayya aka ce wani mazhabin suka ce wajibi ne a ka sa yi maka imamu abu hanifa yace a a la yalzamu ba lallai bari. mas'ala ta bakwai ajma'u ajma'u ajma'u ulama'u imamu abu abdullahi al-qurtubi yace malamai sun yi ijma'i على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوجه في الطريق لم يلزمه الحج yace duk wanda yake ya balaga warnancin hajji ya wace ba a gare shi amma ba shi da guzirin da zai yana ci yana sha har ya zai dawo suka ce ba wajibi ba ne kanka wannan lokacin ka je kai aikin hajji to sai suka kawo wata matsala mu saurari wannan matsalar da kyau malamai sun ijma'i Koman lafiyarka in ba ka da kuɗin da za ka yi ka je ka dawo ba wajibi bane ka matsa ka tilasta kanka daga ce sai ka je ka aikin haji don akwai kaskanci a ciki addinin musulunci yana so ya ɗaukaka ka ne yana so neman maka izza ba neman maka kaskanci Ku sai suka ce wa in wahaba lahu ajnabiyyun malan yahujj bihi lam yalzamhu qabuluhu qabuluhu ijma'an in wani daban wani ya zai ce ga kujerar haji ko ga cikin haji ko ga kudin aikin haji ba ka da kudi kana da lafiya amma ba ka da kudi suka ce ba wajibi bane in wani zai baka kyautan kudi fa malamai ijma'i suka ce ba wajibi bane kanka ka garbi wannan kudi ka je kai aikin haji lima yalhaquhu min al-minnati fi zalika saboda kar ai ma goli kada ka kaskantar da kanka saboda kaskanci zai shafe ka addinin musulunci kuma izza yake nema baya son kaskanci ma'ana kana da lafiya ba ka da guzuri wani zai ce ga kujerar haji ko ga kuɗi ne kai aikin haji malamai duk suka ce ba wajibi bane kan ka karbi wannan in ka karba ka je kai yayi amma suka ce abin da ya fi ka karba dan kada ka saka kanka cikin kaskan فلو كان رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعي يلزمه قبوله قبوله لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك Imam Shafi'i yace in mutum ya ba ubansa kuɗi zai kai aikin hajji ko ga kujera ko an biya maka. Imam Shafi'i yace tunda ɗanka kakanka ne bangaren ka ne babu wani guri da zai ma aka ce wajibi ne ka karbi wannan kudin ka je kai aiki wannan aikin haji fa da ake na farilla kenan fa baka taba yin aikin haji ba yau ba a san ka ba wai nafila kullum ka je kai ba fa abin da yake farilla shine ce wannan maganganu duka baki daya amma dan ka taba yin na farilla daya wani ma sai suna da hada ka kankantar da kanka ba to in ɗanka ya baka kuɗi ko tikiti ko ya biya ma kujera imamu shafi ya ce to tun da ɗan mutum bangare ne na gare shi zubi ne ba abi ne sa ne wani gori kuma zai yi masa ai wajibi ne ka karba ka je kai aikin haji in ka karba ka je kai aikin haji ba kai shi kenan wa qala malik imamu malik wa abu hanifa da imamu abu hanifa suka ce la yalzamuhu qabuluhu Eh, ba wajibi ba ne don ɗanka ya biya ma kudin haji ka je ka yi yace sabab suka ce menene dalili li anna su sukuta hurmatul ubuwa in ɗanka ya bai biya ma kudin aikin haji kai baka samu kaje yace daraja ka tara addinin musulunci baya son kaskanci da'iman baya son bani so yake karba dingo karba amsa baya son ka fika hannu ka ce a baka haƙi ne imamu malik imamu darin hijira yace ko da ɗanka zai baka fiki sai ya biya masa yace ba wajibi bane a masa masabin malikiya ka karba ka kiyaye mutuncin ka yafi ga nafsi mun ji ko wa qala malik wa abu hanifa la yalzamuhu qabuluhu لأن فيه سقوط حرمة الأبوة saboda darajar ka na uba zai ragu ka je ka yi aikin hajji na farinda imam malik yace ka tsare ka kafin ran da Allah zai zai hore maka ka tafi ya fi ka karba ka je to wannan mazhabin imam malik kenan abinda duk wanda ke so yaje tafsirul qurtubi juz'i na hudu shafi 142 zuwa shafi 152 inda aka ce walillahi ala nasi hajjul baiti sai kaga mamaki wa'annan duk ban tutukan da suke aikin hajji na farilla kenan wanda yake in baka yi ba kana da uku Allah zai kama ka suka ce in da ɗanka zai ba ka fitiki ba kai ka samu ba ya biya ma kujera imamu malik ce ba lallai bane in ka karba kai yayi amma abin da ji mutunci ka ce a'a saboda me saboda ka kare mutuncin kai uba ne Allahu akbar amma anan za a saba ma Imam Malik da kanki ko abin da yake faɗa ke babu abin da ya fi mutane Loka duk sa'an da muka ce kaza kaza wallahi tallahi ba hasada ba jin zafin mutane su a'a matukan ba kare mutuncin ilimi aka yi ba malamai ba su da daraja matukan ba malamai suka samu daraja ba ba yadda za a yi rayuwa ta tafi daidai don su ne haske ta cikin rayuwa ba su ne coci ba su ne haske su da kansu in kaskanci ya same su rayuwa ta lalace kenan sa ana son malami ya kare mutuncin ilimi ya kare mutuncin sa da kake mika hannu da kaskanci kana gudu a baka hana ka a rude ka a yaudare ka zai zo ma a cikin mutunci sai da ka faɗa wanne ne yake Imamu Malik ya yi fatawa a kan a zamanin wani shugaba mai zalunci a da tilas ne ya ce a yi masa mubaya'a mutane suka zo suka yi tabba suka mubaya'a yana so ya tabbatar da cewa eh sun yarda da shi sai ce to kai duk wanda ya mubaya'a kai rantsuwa ka ce in ka zo ka janye kai ta waye matan ka ta ku wannan sai ce a cikin tsoro eh na yi mubaya'a na janye mata ta ta ku wanda ya fada wanda ya fada wanda ya fada ba ya sami ya rike shi kenan ba zai ma mu daro da hijira ya zo da fatawa yace a yo ai mazhabi duk wanda aka tilasta shi ta tuna ta sabata kuma me kenan me kenan ake nufi daga bayan ka zo ka ce ba kai mu baya ba matan ka bata saku ba to a to imamu zai kawo tawaye kenan aka yi ma imamu malik azaba iri iri da duka da bulala da menene imamu malik ke ya fatawa da ta da abin da khalifa ke so wannan lokacin yake har abada babu irin dukan da bayan masa har sai da hannunsa su jijiyar su da lokaci ya faɗi kalma ɗaya sabanin abin da yake gani gaskiya dai yana son wani abu na duniya ko mulki ko aka shine shine menene da menene har abada yake ba zai yi ba ba irin azaban da ba gana masa ba yake har abada har sai da zai kafa yana cikin masallaci saboda fatawa daya da a ce ya bi san zuciyan hariba wannan lokacin duk abin da kake so za a baka amma yake har abada imamu darin hijira mutum ya zai hadu da Allah a cikin mutunci hmm. ya ci mutum ya rayu a cikin kaskanci hmm. ya ci mutum ya ya rayu a cikin kaskanci duk sa'an da mutane suka zubar da mutuncin ba duk sa'an da kai malami ka je ka zubar da mutunci ba mutuncin ka kadai ka zubar ka zubar da mutuncin ka zubar da mutuncin ilimi ka zubar da mutuncin addini duk sa'an da al'amarin ne yake faruwa rayuwa ce ta dagule menene da menene dan menene malamai za a su ba samu sun da har BBC har gidan Kaduna sun ce taruwai da kawane da yan daudu ba abin da su da a Makka ya aka yi su kujerar sai tabbatar malamai da tabbata wannan ba abu ne koyi ba har BBC sai da aka fada eh, Kaduna sai da aka fada babu fageci da shakancin da ba a yi a cikin aikin hajji to malami in ba zuwa zaka yi ka hana ban an hada ka da wayannan dan Allah mai ya kamata ba kai ba kai hajji ba ba sai ka bar su zo sun neme ka billahi allazi la ilaha illa huwa sai sun zo sun neme ka a cikin mutunci ka tawata ka ce ka bai dace ba kaza bai dace ba ka kare ilimi ka kare addinin musulunci kuma ka samu shugabanci har wurin Allah madaukakin amma dai ya biya ka dan ya ma me za ka samu mutum kai za ka yi kai ma za ka iya biya wa mutane su je su yi aikin to ne za ka kaskantar da kai duk sa'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowane musulmi kowane mu'mini yana kafa cikin kafofin addinin musulunci kada ka bari a ga wannan addinin musulunci ta hanyarsa duk sa'an da na je nayi kaso bara nayi sata aka naɗa ni nayi sata nayi bin nayi kaza nayi kaza ba za a ce Ahmad yayi sata za a ce musulmi wani ma wani kaza kaza kaza kaza kaza ma'ana ba ni za a kalla ba arna ko katarai dan su tafa mu addinin musulunci kaza kaza sai ce ai wani ne kaza kaza kaza dan su ba ta addinin musulunci yasa wajibi ne a kan kowa duk inda aka dora ka tun daga shugaban kasa har minista har gwamna har sarki har malamin tsoro malamin jami'a malamin zaure kowane ne tilas Allah ya ga gudunmuwar da ka ba addinin musulunci a cikin kafin ka sauka dan ba za ka dawwama ba. kana na rana ɗaya za ka sauka ko ka sauka da kanka ko a sauke ka ko ka mutu kuma sai an je ai ma hisabi yau in ba a girmama malamai ba waye za a girmama tilas a neman ma malamai albashi a cikin baitul mali tunda ana biyan ma'aikata masu sharan titi ba su da albashi malama addinin musulunci shine suna karantar da ilimi ba za a ba su abin nan sai ilimi ya zo ya zama ya in ka je ake wa ilimi su ba firamare da sakandare kadai da jami'a ba fa har karatun tsoro sai da tabarbare har karatun aji sai da tabarbare dan mutane sun wayi gari ba ban bambanta tsakanin malami da mai tsafi da mai badosa da kowa ne ne a ce malami ai da kaza kaza na je na samu wani malami yace je kawo da je kawo kaza je kawo gaban dan adam sai ce malami ai da kaza kaza ya same ka sai ya samu wani malami eh, bai sake maka kaza ko ya maka kaza sai ya malami a je a yanka bakin bakar saniya ko bakin sa da bakin musuru a yi tsafi da menene da menene a ce malami ne aka zo babu bambanci tsakanin malami akwai malamai kashi da cikin birni da durran da daurin aure kama za ka samu malamai suna cikin tsoro su ba abin da ya dame su da duniya sai karantar da addinin Allah suna nan akwai kuma masu damfara akwai masu tsafi akwai masu melele duk ba shi da sa ce a ce malamai malami ne kai ka fiya lalace lalace ne kai shi ke nan abin da duk manzon Allah ya zo ya yasa ya hana sai a ce je ka kai da kana son manzon Allah manzon Allah bai bar komai ba je ka kai duk abin da kaga dama babu komai tunda an sauke maka alkur'ani ya maka da la'ilu babu ku kawo sadaka kike. Gare da cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah na son ka wanne ne fi daraja kana son manzon Allah manzon Allah shi ke son ka wanne ne fi daraja ya zama manzon Allah na son ka ko to mun karanta al-hasan ko husaini manzo Allah na son shi ko ma'ana babu shakka cewa dan aljanna ne da ya dauki dabino da yake su bai halatta musu bai sa baki sai manzo Allah ya kyale shi ya ya yayi kafi kafi kafi kacire kacire kai baka san mu bai halatta mana mun kaza kaza kaza duk inda ka kai da kaunar manzon Allah darajar ka bai kai na wanda manzon Allah ke kai shi ba don wannan ya riga ya samu shiga kai ku sani ba za ka samu shiga ko ba za ka gani ba haka ba ne. to amma duk da cewa manzon Allah na san shi dan manzon Allah zama yana son ta yafi daraja shine suka kafa dalili cewa sayyidina aliyu yana da daraja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la uqiyanna rayata rajula yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa rasuluhu yace gobe zan danka wannan tuta a hannun wani mutum yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna so shi kenan kowa sai aka waye gari fabatan nasu ya dukuna aka kowa wannan garin duk irin addu'o'in da ka sani za ka yi addu'a manzon Allah ya danka maka aka waye gari aka zo majalisar manzon Allah تتساوى الاعناق kowa sai ta ɗaga dan a gan ba haka bane wannan ya dago kai wannan ya dago kai ko manzo Allah ce kai sai manzo Allah ce aina ali ibn abi talib ina ali ran abi talib sai aka ce yana can idan shi ma ciwon ido yake yi sai a taho da Allahu akbar ya danka mai tuta ya masa addu'a a cikin ya tofa idan sa aka ce sai wannan idan ya fi kyau madawa Allahu akbar ya ba shi tuta ya ce unfud ala risrika kage za ka yaki sai kafa hujja da sayyidina aliyu dan aljanna sai saboda Allah Allah ya tabbatar da Allah da manzon suna so amma yaya rayuwa take gudana tsakanin sayyidina aliyu da nana fatima رضي الله عنهما جميعا وكرم الله وجههما الله اكبر yaya rayuwa take kasancewa shi a a tara ko kaka a'a sai dai a kwanan yin wada a fara haramu tunda manzo Allah ya cire dabino kwaya daya a bashin sayyidul hasan ko husaini yana yaro karami babu kallafi bane lokacin ya cire ce kai baka san mu bai halatta mun kaza kaza kaza ba to dan ne zaka zo ka ce ai tunda mutum na san manzon Allah saunar manzon Allah ba ta bar komai ba sai kai duk abin da ga dama maka za ka kawo malamai sadaka shi kenan ya lafiya babu komai yau mai zai hana mutane samu karfin gwiwa suna barna Thank you. ko sa duk yadda za a yi malamai da suke koyar da karatu suke koyar da addini a toro a gida su ma aiki suke wa kasa su ma aiki suke yi duk yadda za a yi a samu tsari a saka musu albashi su wadata ga barin duk abin da ke hannun kowa sai ga malami ya zaina gida zai tsawata da ce sarki kaza ya fado gari ba daidai bane a hana ya gaya mu ce mu gwamna kaza kaza bai dace ma addini ba bai dace ma al'ada ba bai dace kaza kaza ba ba lalle sai an tashi hankali ba har abada duk abin da za ya gyara shi a cikin lalama ba da ke aika su hankali ba duk abubuwan da ke damu mu zamu mu gyara su a cikin ruwan sanyi to amma su wane ne za su jagoranci malamai ko to Allah ya gyara mana su قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراهلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع وما في حديث القصة الحسانية وكما تاتي لدى قبيلة بني حسامة تزامن مع ما وأن حديث رواية واسعة imamu malik da kansa shi ya rawaito amma sai ya awwala wannan hadisi to sai malamai suka kafu kashi sai su ce arrawi huwa ajra bima rawa sai malamai su suka ce la al ibratu bima rawa la bima mun gane ko to imamu malik shi ne gashi nan haddathana abdullahi bin yusuf a cikin wannan sanadin imamu bukhari ya samu sanadun ali tsakanin shi da imamu malik mutum ɗaya ne shine abdullahi dan yusuf at-tanisi yace akhbarana malik imamu malik ya ba mu labari عن ابن شهاد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شين عبد الله بن عباس يا بعد الأبان يتي فضل ابن عباس شين كان عبد الله بن عباس كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي فضل دم عباس يا جماعة من زن الله يا يا كبايا أبر حواس فجاءت امرأة أتين أيك الحج كنا حجة الوداع فجاءت امرأة أنت فضل فضل دم عباس والمتى فيني كشاوة da matan fakamiyya ta gaishe tana kallon shi ma da ya ganta sai yana kallon ta sai manzo Allah ya jiya haka sai ya jiya sai manzo Allah ya jiya haka al'adar dan adam badi'an dan adam duk sa'an da ya ga sai ya kalla ya ga ta mace sai ya kalla sai sa manzo Allah ce ya ali la tusbi'u an-nazarata bil ukhra fa inna al-ula laka wal ukhra was-thaniyatu alayka ya ce ya ali kada ka dubi kallo da wani kallo duk sa'a da ka gina maka gani ka kau da kanka in ka nace ka kalla ta farko an yafe ma dan ya girke ka ne na biyu sai a zana ma ne a ɗabi'ar fitra ta ɗan adam duk sa'a da namiji ya gama ce sai ya ga wace ce ko menene ko kyanta ko menene sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al mar'atu tuqbilu ala surati shaytani duk mace ta gabato sai kan sai rufa mata kyau kana kallon ta sai ta ga ai ta fi matan ka kyau ta fi wacce kyau ta ji ke dan sai ta komai baki ɗaya a cikin ta tare da cewa matan ka ta fi ta kyau ta fi ta daraja ta fi ta menene da menene amma dai ya fatar da kai sai kawa ta ta sai ka rinka aunawa ina ma da mata ta tana da kaza ina ma da mata ta tana da kaza ina ma da kaza kaza ina ma to shi in yana so ya aukar da kai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai baka magani ya magance maka wannan yace duk sa'an da ka tashi sai ka je ga matan ka kalle ta duk abin da ke tare da wannan yana tare da ka don ne zaka halakar da kanka Allahu akbar فجاءت امرأة من خثأمة سي وتمت تزو دق خثأمة قبيلا خثأمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه sai fadlu dan abbas yana kallanta ita ma tana kallon dukkan su zama matasa kenan fadlu aka ce matashi ne kyakkyawa ita kuma aka ce ba tsohuwa ba ce tana da sauran ruwan kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana goye da fadlu dan abbas sai matashi yana kallo sai kwaɗe shi sai jiya sai kwaɗe shi فقالت sai wannan matar ta zo tace ya rasulullahi ya manzon Allah mana mace ce wacce take ta san abin da ake ciki ko ta san zafin kanta ko ta san dan menene Allah ya halice ta ba duniya ke gaban ta ba ka ta zo ne take mai manzon Allah sha'anin duniya ta tambayi manzon Allah a to ba kai boko ba kenan ko ba gwalagwalai da akan kofi ya hannun ke gaban ba kenan ko addinin Allah farko menene zai ce ci uban ta abin ka zo ta nema ki ba duniya ba ba gwalagwalai ba akan ba ba akan gwalai ba sakalli ba tukunna wanda ya rayuwa ta zo kawo mata kenan ainihin rayuwa mace ita da kanta ita ce kyau din namiji yana son ta ko tana son namiji ko ya aure ta ko menene a hankali sai ke ɗan yi zai ɗauki can ya sa cikin alatu bayan kankare sa'annan a tamfofi in ka kawo a tamfa ka nika masa farkon abin da za ta yi ta kalli gefen a tamfan ingilis ba sai ko holland ko kuwa tana kafin ta karba ta gode ko ka gode ta ko farko da ta yi boko ko ba ta yi boko ba sai za kalli ba a cin tamfan da ke zane real work ko ko a'a sai in ka gani Holland ce tukun ta karba ko ta gode amma in ba Holland ba ce ba gani da ta zo wurin manzon Allah sai kace ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah inna faridatan lahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira kace farindan hajji ta riski ubana amma shi wa huwa halin kasancewansa yana tsoho baya iya ba zai iya zuwa yayi ba la yasbutu ala rahila ba zai iya zama akan abar hawa ba har ya je dawo to ya manzo Allah afa a hujja anhu zan iya yi masa aikin haji Allah ya karba sai manzo Allah ya ce ni na'am yi masa aikin haji ne riwaya ce wa zalika fi hajjatil wada'i yace a cikin hajjin ban kwana kenan ma'ana wannan hukuncin ba a so ba to eh, malikiya da waɗanda suka tafi kan mutum wani ba zai wani aikin hajji ba yaya za su yi da wannan hadisi imamu imamu maliki da kansa ya wato wannan hadisi لكن أخبرنا Abdullahi الله بن يوسف أخبرنا مالك فسيم وعند كيدم مذهب مالك يوسف أي الراوي أدرى بما marawa ai ma malik ya ji ka sanin malan wannan hadisin dan da ya rawaito ya rawaito wannan hadisin ya san cewa wannan hadisin khas ke bance ki da wannan kisan matar fasamiya ko kuwa wannan hadisin da manzo Allah ya ce eh ki aikin hajji ma'ana mustahabbi ne ba wai hajjin farinda ba ba wajibi bane akan ta kai shi yasa mu muka ce su suka ce ai ba wani ba zai ma wani aiki haji ba matukan mutum na cikin na da to sai wa an mas'ala kuma usuliya suka ce al ibratu bima rawar rawi la bima ra'a suka ce abin lura shine malamin wani hadisi ya rawaito mana hadisin da ya rawaito hukuncin da ke cikin shi za mu dauka mu yi aiki fassaran da shi ya ba hukuncin ba lalle bane mu dauka Allahu akbar fa'ida ce a ciki ko in Allah ya baka fahimta fiye da ta fa ba ce mu za mu iya fahimta fiye da imam malik ba fa sai su ba in mutum a zage a ce yana ci yana kushe imam malik yana ci ta imam yana menene da mun tare da cewa matsaloli game da imam malik da yawa sai da kaji a ba ka taba gani ne mai ka karanta a cikin imam mazhabi imam malik sai ka ila halari asmawi kurfi bin ijiya مصباح ثالث أدخل رسالة مختصر في شيء نكاغا ما دمت هذه المالوكية كما دور رأي وقع في الذي يتارى ثالث بانداري إيا كما ترقو في إيا كذلك أورا كنت كان أورا من هذا إيا كنا توقفتو لك تفسير القرطبي في الدنيا لما لمن أهناك da malaman shafi'iyya da malaman malikiya da malaman hanabila da malaman komai an amince da tafsirin kurtubi ko yidi kadai a fi kaba sai ana karantawa mana a bar ba a bar jalalai ba jalalai baya wadatarwa matukan jalalai za su karanta tafsiri kafin azumi ya kare za ka gama tafsiri amma me za ka karanta wa'annan zantu su karanta duk abin da kurtubi ya fada wa'an sabuwar tsallake su akai da za ka zo karanta aya daya sai gani fihi sittun wa sab'una mas'ala fihi samanuna mas'ala fihi arba'una mas'ala fihi haka mas'ala aya aya kwa daya sai ce akwai mas'ala saba'in a ciki al mas'alatu ula malaman shafiya sun ce kaza malikiya sun ce kaza kowanne ne baki daya inda za ka yi karatu ka fahimci ilimi amma ban don je kana karanta sawi zawi ciki su cikin suratul kaf yace bai halatta kai aiki da zahirin alqur'ani ba fa innal amala bi zahirin qur'ani huwa ainul kufur dan cikin suratul kaf in kana so ka zai karanta shi sa'an nan jalalaini na imamai da jalalaini jalalaini yi wal mahalli ba sun yi shi dan ya zama marka ido tafsiri ba a'a a wurin mukana suna cewa bihi yuktamu zikru jamil wa yubda wai kowane ne kai da jalalaini zaka fara tafsiri bayan ka zo ka zama malamin tafsiri kuma daga baya sai ka bukaci jalalaini saboda za ka je ka karanta da ilimi in ka dauko littafai masu ilimin yawa masu sai ka in ka dauko jalalaini matsaloli yadda ka san waya tana da barkiya haka yake kawo maka kamar tana haka matsala kaza matsala kaza sai ka maka abu kusa tare da cewa ya buɗa ma ne dama kai ma ka san me za ka je ka faɗa amma ya zama shi ne da za ka fara shi ne kake ciki haka zama me za ka fahimta a cikin me za ka fahimta a cikin tare da imamu suyuti din da kuke gani ba ne ne shi imamu suyuti yana cikin malaman da suka kare mu ilimi daraja don sai da mutanen zamani sun zo suna zargi saboda irin waɗannan zantuka da muka yi na kiyaye martaba ilimi imamu suyuti karshen rayuwarsa sai da ya zauna a gidansu bakin ruwa ba ruwansu da kowa talibai yake kai aka ce ubansa ne ya bar masa yar dukiya yana zaune ba ruwansu da kowa bai mika hannu su kuma in baka mika musu har yace kana girman kai suka ce imamu suyuti ai jalali ai yuti abdurrahman su yana da girman kai yana da kaza kaza yace me ya dame ne iyaye na sun bar min arziki ina zaune ina kiyaye ba ruwan shi da ya zuwa kofar kowa yake a kawo ko a a'a ilimi yake sai sa sai ka faɗi abin da ka gani ne daidai inda duk ka ga dama a in gaban kowa ne kuma ka je ka kwana lafiya dan ba ka bukatar komai a wurin to imam suyuti karshen rayuwarsa kenan ya je zauna a cikin gidansu bakin ruwa yana talifai ba ruwan karshe ma sai da ya zo yana ilimin karantarwa ke sa duk bangaren ilimi sai ka ji an ce in ka zo cikin tafsiri sai ka ji an ce wa kala imam jalaluddin suyuti in ka zo cikin hadisi sai ka ji an ce wa kala jalaluddin suyuti in ka zo cikin fiqh in ka zo cikin usulul fiqh in ka zo cikin usulul hadis usulul tafsiri lugha nahwu balaga komai sai kaga ake wa kalu duk wani wanda ya karanta wani ilimi sai yayi nakari daga imamu suyuti Allah ya masa bude na ilimin ne kindin yawa amma sai dai zai ce matsala daya Allah bai masa buɗi ba duk sa'an da ya ɗauko wannan matsala yana bincikawa sai ka ya ɗauki da raba goron dutse ne a kansa kuma ka aski matsalar hisab lissafi mathematics Yake duk sa'an da ya ɗauko wata matsala ko dan kankan ta cikin lissafi sai kaga kamar ya ɗauki gala da goron dutse ne kuma ba gammo kuma akwai asu Allahu akbar amma duk wani ilimi mai wahala yana da al-asbab wa da shi da ibnu mujahid in ka karanta sai kai mamaki irin kokolon da Allah ya ba wa'annan matsaloli ne cikin ciki da ba za ka saba tunanin za su sai su zo su warware su kamar su da ruwan shayi usulul fiqh duk wahalar usulul fiqh imam suyuti na da tarihai ya faɗa an nakanta an masa raddi yayi raddi haka usulul hadith haka usulul tafsir haka fiqh haka lugha yana da al-muzhiru fil lugha ta hanyar da aka rawaito hadisi ya biya yake rawaito lugha wannan lugha an rawaito daga wani daga wani daga wani daga wani ya tabbatar da daga ya ce wannan tabbatar wannan kalma mutawatiri ne ko ahad ne ko sha haka baki daya duk wata matsala mai wahala sai da imam suyuti ya rubuta akai amma tare da cewa sai da ya kiyaye martabar ilimi amma duk da shi bai tsira ba shi da jama'a su wannan lokacin wannan yema wannan raddi wannan yema wannan raddi wannan ke at-tawdiyah liman zama tare, al-i'lan wannan ke liman zama sir sahawi wannan ya fada wannan duk sa'an da kuka hadu zamani daya aikin ku daya a manufar ku daya sai ke dan ya zo ya kafa ya za ya ja ya zai fada ya je shi kenan a waye gari ku ga zan tuku kafin ya a rasa ina su sai aiki sai sa Allah ya inna shaytana lil insani aduwwun sai an kare martabar ilimi to wannan hadisi abin da yake karantar da mu kenan cewa ya halatta wani yayi ma wani aikin hajji amma kai da za ka yi aikin hajji din, ya zama na ka taɓa yi don manzon Allah ya samu wani sahabi yana labbaika Allahumma labbaika an shura ma sai manzon Allah ya ce man shura ma wane ne wannan mutumin shura ma sai ce wani mutum ne sai manzon Allah ya ce kai ka taɓa yin aikin hajji sai ce a'a sai manzon Allah ya ce kai ma kanka aikin hajji sa'an nan kai ma shura ma Allahu to in muka zo mu warware wannan hadisi ya za mu samu aikin cikin ya tsallake mikati da yin yawa haji shubura ma ya zo yana labbaika Allahumma labbaika an shubura ma manzon Allah yake kai makanka haji tukunna ba wanda ya taba cewa sai da ya sake komawa ni ya sake daura Ibrahim Allahu akbar kuma ba zai taba yiwuwa ba ya ci gaba da wannan haji mashubura ma tunda manzon Allah yake a'a ya zama na san. kuma Hajji ya yi sai dai batu sai ya yi masu burama ko in ka ce masa kujera bai taɓa yin aikin haƙi ba ka ce ka biya mai kujera ya ce maka ko makakanka ko matanka ko yana zuwa yana yi automatic da haƙi ya zama haƙƙinsa. Allahu Akbar. Sai bari in ma ya samu kuɗi zai biya baki ko ka sake sabon sabon kujera ko hmm, miki uku miki biyar to ai zan kwana kan wannan hadisin gobe eh sauran suka tafi kan wani saboda hadisi yana bukatar bayani mai yawa don matsala ce mai matsan hakan, mu ka ɗauko sa ya ka fi minti uku ɗin don ga matsaloli a ciki da malamai suka tattauna Allah ma jina fi mana haɗin ta wanda na bi man ta wani kuma da na fi ma a kai, wani na wasu rufa na kyan rama a wani na ka tafi wala ya kuba alai wala ya kudu man walai wala ya izu mana a wani da rabbana wa ta'alai Allah ma lana min hajjati ta hudu bainana امين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله